أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta tabbata ga allah ubangijin talikai mai kowa mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka yau yammaci na juma'a biyu ga watan Rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1435 talatin ya uku ne? to akai zaɓani kenan <laughs> to uku ga watan Rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ya raya mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin almanar don gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na abu ali muhammad bin hassan bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai nukusar da malam yake cewa a aƙidan mu ta ahalis sunnati wal jama'a wa taslimu ala ibadillahi ajma'in yin sallama ga bayan Allah ga baki ɗaya, duk inda ka samu mutum dan uwanka musulmi ka mai sallama ka sansa ko baka sansa ba yana daga cikin dalilin da ke gadar da soyayya tsakanin musulmi da ɗan uwansa musulmi hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as salama bainakum manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu kuma ba za ku zama cikakkun masu imani ba sai kun so juna ka so dan uwanka musulmi kamar yanda kake son kanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wata ruwaya ce min alkhair dayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa duk gaye ya haddace wannan hadisin in yana so ya kwace wani abu hajin ka kaga ce ai manzo Allah ya ko la yu'minu ahadukum abin nufi da hadisin shine ina so in sa in shiga mota mai kyau to aboki na wane ina so shi ma Yanda nake ji a zuciya na ina so shiga mota mai kyau in dinga ji a zuciya na wane ma Allah ya sa shiga irin wannan motar abin da ake nufi kenan ina so in samu gida mai kyau to yadda nake ji a zuciya na in ji wane na shi ma ina jiye masa san Allah ya sa ya samu irin wannan ina so in samu abin hawa mai kyau ina so in samu duk wani alkhairi na duniya da lahira yadda kake ji wa kanka kana fatan Allah ya baka to dan uwanka da abokinka ka ji a zuciyarka yadda kake so wa kanka haka kai ma kake masa burin Allah ya sa ya samu wannan shine abin da ake nufi to la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu kuma ba za ku zama cikakkun masu imani ba sai kun so juna sai manzo Allah ce awala adullukum ala shay'in ashe ba zan yi muku nuni zuwa ga wani abu ba idza fa'altumuhu in kuka aikata shi tahabbtum za ku so juna sai manzo Allah ce afshu salama bainakum ku yawaita sallama tsakaninku sallama yana gadar da soyayya tsakaninka da ni. da dan uwanka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan sallamar yana gadar da soyayya shi yasa Allah madaukaki ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsaniha aw rudduha idan aka yi muku gaisuwa ku maimaita wacce ta fi ta kyau ko ku maimaita irinta kwatankwacinta dan uwanka yazo ya ce ma assalamu alaikum kana da dama ka ce wa alaikumus salam ka tsaya daidai inda ya maimaita kenan ko in kuma ka ga dama ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi kaga ka ƙara fiye da wanda ya maka idan ya ce ko kuma ka ce wa barakatuhu in ka ga dama ka ƙara wal magfira duka ruwayoyi sun inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wannan shine makura a wajen sallama wajen amsawa shine wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine makura ka kure sallama kenan ka ce amincin Allah kai ma ya tabbata a kanka da rahamarsa da kuma gafarar Allah ya tabbata a kanka idan gafara da amincin Allah suka tabbata a kan mutum musulmi akwai abin da zai nema a duniya da zai rasa babu to kaga wannan shine fa'idan yin sallama wa juna kuma sallaman nan yana gadar da soyayya wanda Allah madaukaki yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lalle wanda suka yi imani suka yi nagartaccen aiki da sannu Allah zai sanya soyayya tsakaninsu da juna shine manzon Allah a ruwayan Abu Huraira hadisin Imam Bukhari da Muslim yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal umma yace kwatankwacin mu'mini fi tawaddihim a wajen soyayyen da ke tsakaninsu da juna wa ta'atufihim da tausasawa da ke tsakaninsu da juna wata tarahumihim da tausayin da ke tsakaninsu da juna sai ce ka matsalil jasad kamar tamkar jiki ne shi ishtaka minhu udwun idan wani gaba a ciki ya kama da ciwo ta lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma sauran gangan jikin zai ɗauka da jin jiki da zafin jiki kai na ciwo duk jiki sai ya ɗauka to haka mu'mini yake bi ma'ana idan ɗan uwanka ya shiga wata musiba za ka ji kamar kai ne ka shiga wannan musiba za ka shiga cikin damuwa wannan shine alama ta soyayya domin Allah shine tsantsan soyayya yana daga cikin abu na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira daga Makka zuwa Madina ya ɗaura sahabbansa Shi shine soyayya ‘yan uwantaka tsakaninsu da juna farkon abin da aka fara yi shine gina masallaci saboda da aka gina masallaci shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ya sanya soyayya na ‘yan uwantaka tsakanin ansar da muhajiri ya sanya soyayya na alaƙa na ‘yan uwantaka bi ma'ana soyayya ta imani takan ɗara soyayya ma ta ‘yan uwantaka saboda ɗan uwanka a addini wani alkhairin da zai maka ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ba zai iya maka shi ba wannan soyayya ta imani kenan shine laraba suke cewa rubba akhin laka lam talidhu ummuka da yawa daga cikin ƴan uwanka mahaifiyarka bata taba haifan irinsa ba bi ma'ana saboda kyautata maka da zai yi saboda imani saboda soyayya ta imani takan ratsa mutum ya yi abin soyayya ta ‘yan'uwantaka ba za ta iya yi ba ka duba abin mutanen ansar mutanen madina suka yi wa muhajirun kaga in ba imani ba yaushe mutum zai yi haka mutum ya ɗauki gidansa ya raba shi biyu ya ce ya ba ta rabi matansa guda biyu ya ce ka duba wacce tafi ɗaya kyau sai ka nuna ta sai ce ya sake ta ta yi idda kai ka aure ta dukiyarsa abin da ya mallaka idan miliyan ɗari ne sai raba shi 50-50 ya baka hamsin ya rike hamsin kaga wannan in ba imani ba yaya za a yi mutum ya irin wannan wani dan wanka ma ya shaƙe miliyan ɗari abin dubu talatin za ka zo nema a wajen ka zai ce wallahi gari ya yi zafi ko ba ka wani zai ce ma gari ya yi zafi amma a gidansa zai kashe fiye da haka kaga ƴan uwantaka ta imani yana da tasiri wanda ke ƙara soyayya to daga cikin abin da ke ƙara soyayya na imani shine yawaita sallama shi kuma sallaman nan yana da ƙa'ida. idan kana akan abin hawa misali kana kan mota in ka zo wucewa kai ne wajibcin yin sallama yake kanka akan waɗanda suke a zaune in mutane za ka zo wucewa kai za ka yi musu sallama ba hon ba ka ce assalamu alaikum su kuma wajibi ne a kansu su ne su amsa in yaro ne kuma ya zo ga babba to yaron nan shi ne wajibi a kansa ya fara yi wa babban nan sallama ba shi babban zai fara maka sallama ba shine as-saghiru alal al-kabiri bab karami ya fara yi wa babba sallama wanda kuma ke tafiya mutanen da ke zaune kai ne wajibin yi musu sallama ke kansa assalamu alaikum sai su kuma su amsa wa alaikum assalam don wannan wajibcin yana kanka ne kai da kake tafiya sawa'un kana kan mota ne ko kana tafiya ne ko kana kan keke ne ko kana kan mashin matukar za ka keta tsakanin yan uwanka musulmi haƙƙin yi musu sallama na kanka ne kai za ka fara musu sallama su kuma su amsa idan ba kai musu sallama ba suna da iko su ki maka magana saboda kai ne haƙƙin yi musu sallama yake kansa to kaga wannan yana gadar da soyayya tsakaninmu da juna idan mun bi ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daura al'ummansa akai sai malam ya ce za ka yi wa dukkan bayin Allah sallama ka san shi ko baka san shi ba assalamu alaikum ka wuce assalamu alaikum ka wuce sai dai idan ka zo wucewa ka gansu suna saban Allah to anan ne ba za ka yi musu sallama ba misali ka zo wucewa sai ka gansu suna buga ludo ba za ka yi musu sallama ba ko suna buga karta ba za ka yi musu sallama ba ko suna buga pool ba za ka yi musu sallama ba duk wani nau'i na cata da zamani ya zo da shi idan ka gansu suna yi ba za ka yi musu sallama ba saboda suna wani abu ne na saban Allah sai dai ka wuce saboda wannan abin da suke yi saban Allah ne kai kuma an umarce ka idan ka ga ana abin da yake saban Allah ka bar wajen haka Allah ce wa qad nuzila alaikum ko kuma wa qad nazzala alaikum idan da hafs kenan ko da warshi ne wa kad nuzila alaikum an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakun hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal والكافرين fi جهنم jami'a Allah ce wa kad nuzila alaikum fil kitab tabbas an saukan muku a cikin qur'ani an idza sami'tum ayatin lahi idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafircewa ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana izgilanci da su fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna ku zauna tare da su hatta yaqudu fi hadithin mithl eh, har sai sun koma suna zancen da babu saban Allah babu izgilanci babu kafirci a ciki sai Allah ce innakum idan mithluhum in kuka zauna da ku da su masu faɗin ba ku da bambanci laifin ku ɗaya Inji Allah sai ce inna Allah jami'ul munafiqina Allah zai tattara munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a a cikin wutar jahannama gabaki ɗaya yanzu misali ba akwai wani fim na Hausa da aka yi ba na izgilanci ga ma'abuta addini wai shi ustaziya da dogon gemu da rawani wai ya zo wucewa ne sai ga wani barawo ya shiga gidansa sai ya kama shi ya ce kai kai assalamu alaikum ya dan na barawo kaji sai ce wa alaikum assalam ya ustaz sai ce wannan ba jakana bane ya ce eh sai ce ba na abata sai ce bari in yi ihu irin ta sunna ka duba ingilancin sai ce wayihuhu jama'a ga barawo ihuhu jama'a ga barawo sai kara yihuhu na uku jama'a ga barawo sai ce nayi ihu kamar yadda sunna ta ce ba a ɗauko ɗauki ba tafi Allah ya shirye ka a ina sunna ta ce ai wannan don Allah kaga inkilanci ne ga addini to kai da ka kalla da shi da yayi wannan aikin hukuncin ku a wajen Allah shine innakum idan mithluhum da kai da shi ba ku da bambanci a wajen Allah saboda izgilanci suke yi da ayoyin Allah wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi Allah ce idan ka ga wa'anda suke izgilanci suna kutsawa a cikin addini suna wasa da addini sai ce fa'rid anhum ka kawar da kai daga gare su hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai sun canza maganan da babu izgilanci a cikinsa da addini sai Allah ce wa in ma yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya saka manta ka zauna kana ta shan dariya sai ka tuna sai Allah ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin in ka tuna cewa wannan abun fa saban Allah ne to ka zauna tare da azzaluman nan ka tashi ka bar wajen in ko ka ki zama ka ki barin wajen ka zauna da kai da shi wanda ya faɗi laifin ku ɗaya a wajen Allah kaga wannan shi ma takatsantsan ake ƙara koyar da mutum musulmi ya san irin mu'amalar da zai yi duk wasan da za ka yi kada ya shafi addininka duk irin barkwancin da za ka yi wa abokinka ko ɗan uwanka ko abokinka ko wanda kuke mu'amala wajen kasuwanci ko aiki kada ya shafi addini idan ya shafi addini wannan abin sai ya sa Allah ya yi fushi da kai har abada Allah ba zai yafe maka ba kuma dan akwai waɗanda suka yi haka daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce ma ra'aina arghab butunan wa adbanu inda liqa mithla qurra'una haula'i ba mu taba ganin masu tumatuman ciki ba kuma matsorata idan sun haɗu da makiya kamar sahabbai ba Abdullahi bin Mas'ud ne ce wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi sai na gaya manzo Allah abinda kace kenan akan sahabbai sai zo gaya manzo Allah ga abinda fa wane yace manzo Allah na kan taguwa Abdullahi bin Mas'ud yace ka anni anzur ilayhi kai kace ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumin da ya rike akalan abin hawan manzon Allah sai ce ya rasulullah innama nakhudu wa nal'ab ai wasa kawai muke yi da su qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu ka ce musu da Allah da manzansa da kuma ayoyinsa kuke injilanci kada kafarto. Allah ce kun riga kun kafarta sai dai ce la ta'taziru kad kafarto. kada ku ba da wani uzuri ko riga kun kafarta me yasa saboda kutsawa da suka yi a cikin abin da ke da alaka da addini duk wani abin da ke da alaka da addini kaka yi wasa da shi babu wasa amma sauran wasa na yau da gobe za ka iya yi amma duk abin da ke da alaka da addini kaka yi shi kaka ce fa wai ai wasa kake yi saboda shi abin da ke da alaka da addini ba a wasa da shi amma yau da gobe za ka iya wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan dan yi irin wannan wasan wata mata ta zo ta same shi ta ce ya rasulullah dattijuwa ce a adkhul janna yadda take sai ta ce haka zan shiga aljanna sai manzo Allah ya kalle ta sai ce la ba za ki shiga aljanna ba sai ta juya ta fashe da kuka ha to manzo Allah sai ba za ki shiga aljanna ba ai kenan an tashi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da magana sai ya ga ta juya tana ta kuka sai a ah. sai ce me ya same ta sai aka ce ai maganar da kace ba za ta shiga aljanna bane yasa take kuka ce ta dawo sai karanto maka ya karanto mata inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin ko Allah ce muka gyara su muka wato muka daga su muka tada su tayarwa kyakkyawa faj'alnahunna abkara sannan muka sanya su muka mai da su ƴan mata uruban atraba sa'o'in juna matan aljanna dukkan su ƴan 18 takwas ne ka san ganuwar da budurwa take cikin budurwa eh, budurtakan ta kenan ko to haka matanka na duniya in za su shiga aljanna a wannan shekarun Allah zai basu ƴan mata ne sa'o'in juna sai shi shine dattijo wannan sai farin ciki ta gane kenan ana nufin a tsufar da ne ba za ta shiga aljanna ba ba wai har abada ba ne ba za ta shiga aljanna ba to amma duk wani abin da ke da alaka da addini to ba a yi kada ka yi shi da sunan wasa kada ka yi shi da sunan wai izginanci dan zai iya sa Allah ya yi fushi da kai manzo Allah ce wani lokaci mutum zai iya faɗin kalma bai ɗauke ta komai ba a wurin a wajensa sai ya dace da fushin Allah tun daga ranar Allah sai ya yi fushi da shi har abada ya ce wani lokaci ko mutum zai iya faɗin kalma mai kyau shi a wajensa ba komai ba ne amma wannan kalmar mai kyau sai ta dace da yardan Allah sai Allah ya yarda da shi daga wannan ranar har zuwa ranar tashin kiyama kaga shi sa in dai ana abu yana da alaka da addini to ka kai wasa da shi duk sauran abu za ka iya mu'amala da mutum wasa da dariya amma in aka ce wannan addinin ka ne to ka kai wasa da shi kaga nasara ne ke wasa da addinin su ko ayi fim ayi kaza ayi kaza to shi addinin musulunci ba a yin wasa da abin da ke da alaka da addini Allah sa mu dace sai malam ya ci gaba da cewa wa man taraka salatul jumu'a wal jama'ati fil masjid min ghairi udhrin fa huwa mubtadi'un duk mutumin da ya bar sallan jima'a da sallan jama'a bi ma'ana sallan jam'i fil masjid a cikin kuma masallaci min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba fa huwa mubtadi'un wannan mutumin dan bid'a ne kaga sallan juma'a wajibi ne akan duk mazauni gida banda matafi shi kuma mazauni gida wanda aka mai uzurin sallan juma'a shine mara lafiya wani irin rashin lafiya rashin lafiyan da ba zai iya takowa daga gidansa ya zo masallaci ba to wannan shari'a ta masa uzuri in ya sallarsa a gida za a ba sa lada tamkar ya zo juma'a abdullahi bin Mas'udin, za a ba shi lada tamkar ya zo juma'a saboda uzurin da ya kama shi shari'a ta yadda da shi amma haka kurin mutum ya ki zuwa juma'a to wannan ya saba wa Allah saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikirillahi wa dharul ya kuwa da suka yi imani duk lokacin da aka kira sallan juma'a sai Allah ce me fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wazarul bayyi' ku bar kasuwancin da kuke yi yan kasuwa a yau sai suna yi suna yaudaran kansu wai su suna ganin suna yi suna yin dabara mutum ne ɗan kasuwa yana da yaran aiki sai ya ce to yanzu za mu raba kanmu biyu in an kira sallan juma'a shi zai je na karfe daya. in an gama sallan karfe daya zai dawo sa ne yana shago wai dai customers dan kada a rasa customers idan ya dawo yaron na shago karfe biyu na yi sai ce yaron shi ya tafi na biyu kaga dai babar ne shagon da ba kulle ba kuma yana tunanin wannan ɗan lokacin kana tunanin abin da ka samu Allah zai sanya masa albarka bayan Allah ya ce ka bar kasuwancin ka je mana duk abin da kake nema na alkhairi a lokacin da za ka yi sallan nan in ka dawo saboda ka bi umarnin Allah sai Allah ya sanya albarka a kasuwancinka ni da kai ne za ka yi wa wayo amma Allah ba a masa wayo shi yasa karshen ta wani lokaci idan musiba ta tashi faɗo wa dukiyarka sai kai ta mamaki to ina abin ya faru alhali kai ka dawo da kanka baka sani ba shi yasa duk abin da shari'a ta ce kai zaman lafiyar ka kai shi kuma duk abin da kake tsammani zaka samu in ka bi tsarin shari'a zaka samu ninkin ba ninkin akan wannan abin amma saboda zukata sun riga sun raunana abin duniya ya tsole mutane ido sai ya ce a'a shi yanzu bari ya ji saboda baya so a samu gibi to garin neman gibin nan sai ka ga gabaki ɗaya ma ka gama an samu kuɗin kuma amma za ka ga riban da za ka samu ba albarka da za a tambaye ka me kai da shi sai ka ga babu wani abin da ka tsina nawa kanka na alkhairi to kasuwanci kuwa albarka ake nema na kasuwanci ko mun kankantarsa idan Allah ya sanya albarka za ka ga ka daɗe kana mu'amala kuma Allah na sa abubuwan da kake nema na rayuwa kana samun gudanar da shi ta sanadiyar albarkar da Allah ya sanya maka to shine malam yace ba a barin sallan juma'a ko sallan jam'i in ba tare da uzuri ba uzuri shine kaga da yawa daga cikin ma'aikata zaka ga wa'ansu sun samu wato wa'ansu karkatattun malamai suna ba su wannan fatawar saboda abin duniya kila yana gidansa ne alhaji ne ya gina gida ya gina masallaci a gidansa ya ɗauko malami ya ajiye shi yana karantarwa a gida sai ya ce to gafata malam to ka san wani lokaci muna mitin yanzu ba laifi za iya hada azhar da la'asar eh, bayan mitin din tunda mitin din za a yi awa kaza ne duk wani abin da za ka yi ya sa ka manta da ubangijinka wannan abin ya zama shirme saboda wannan mitin din da kake yi ba alkhairin duniya da lahira kake nema ba mukaddara ba na duniya ne tunda kasuwanci ne kana aiki ne in kana neman albarka je kai sallah ka dawo ka gani Allah zai sanya albarka ko ba zai sa ba amma sai a ce maka a'a wani ba zai wani mitin din in ya fara sai karfe shida a lokacin zai dawo gida yana kotan kurciya wai yana sallah azhar da la'asar da magariba zai hada shi in ya gama shi kenan ya tashi yana ganin yayi sallah ya manta cewa ita sallafa fa wajibul mu'akkad wajibi ne wanda shari'a ta yi masa lokaci in ka yi shi lokacin da Allah ya ce yana so a yi shi ya wuce to ko ka yi shi Allah bai karɓe shi ba shine inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mutane biyu shari'a ta yi wa uzuri ko uku na farko shine mutumin da yayi mantuwa yana zaune ya manta azar ta zo ya manta cewa bi sallar azar ba ya man irin ya shagaltu sai ya manta daidai la'asar sai tuna ah subhanallah ai ban yi sallan azar ba to a daidai wannan lokacin sai yi za a bashi ladan sa wannan yana da uzuri saboda shari'a ta yarda da wannan uzurin ko kuma bacci ne ya kwashe shi ya je aiki ya gaji ya kwanta irin karfe goma nan kawai sai bacci ya sace shi na awa takwas sai ya tashi kusan karfe biyar da yan kai kenan ko kaga a daidai wannan lokacin sai ya sallaci zahar ɗinsa da la'asar ɗinsa kuma Allah zai ba shi ladansa cikakkiya kamar ya yi sallah a Jami. saboda uzurin da ya kama shi shari'a ta yarda da shi baya cikin ikonsa baccin nan da ya ɗauke shi amma haka kurin da gangan kai wannan ka yin sallah malaman duniya sun tabbatar da cewa ko kai sallar nan Allah bai kafe ta ba kuma kayi laifin da wannan laifin kadai ya tantance Allah ya saka a wutan jahannama sai dai kai kana karkashin damansa in ya ga dama ya yafe maka in ya ga dama ya azabtar da kai wannan sallan guda ɗaya kawai to salloli nawa ne muka hada irin wannan kaga ba su irguwa to kaga dole mutum ya gane uzurin da shari'a ta yadda da shi ga dan adam akwai kuma uzurin da ba uzuri ne kai ne ka kirkiro wa kanka amma shari'a ba ta yaddan maka da wannan ba makawo ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in akwai mai uzuri ko makawo ne ko yace ya ma'aikin Allah gidana na da nesa da masallaci kuma ina tsoron dabbobi carnivorous animals kada su zo su hau kaina kerkeci da kura da makamancin haka ina jin tsoron su kuma ba ni da jagoran da zai ɗauko ni daga gidana zuwa masallaci shin an bin uzuri zan iya zama a gida in sallah sai manzo Allah ya ce eh ba komai sai juya yana juyawa zai fara tafiya sai manzo Allah ya ce mai dawo sai ce hal tasma'u nida shin kana jin kiran sallah sai ce bala ya rasulullah eh tabbas ina jin kiran sallah sai manzo Allah ya ce mai ajib ka amsa babu uzuri ka duba uzurin makahon nan amma manzo Allah ce mai ya zo masallaci ya zo sallan sallam bai da wani uzuri a wajen Allah to ina ga ni da nake da lafiya ba kuma wani fitina da nake tsoron sa daga gida zuwa masallaci sai gare ka sai dai ka tsaya ka ce ai musamman masu wanda suke fada cikin wannan musibar wanda suke kusa da masallaci zaka ji ce ah to ba wani kuma ai an riga an tada sallah waye waye waye shikenan baka da wani uzuri a wajen Allah dole sai ka halarci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace na himmatu da in sa a tsayi da sallah sai in sa wani yayi wa mutane sallah in fita daga masallaci in sa garwashi a itace in kunna shi da wuta in je gidajen mutanen da ba sa zuwa sallan jami'i in kona gidajensu saboda rashin zuwa jami'i manzon Allah ce zan kona gidajensu ka san abin da zai sa manzo Allah ce ya kona gidan mutane ka san ba karamin laifi bane a wajen Allah saboda Allah ya san siffata shi da ne bil mu'minina raufur rahim amma shine ke cewa ina gab da in kona gidajensu ka san ba karamin laifi bane a wajen Allah to amma a yau wannan duk ba komai bane uzurin siyasa zai ce ma a bai shi uzurin office zai ce ma a bai shi saurayi ne ya je jan budurwa ya je tafi to ba zai ma yi sallar magariba eh wani in yayi magariba mai kokari kenan isha'in ba zai jure ba sai bayan wani lokaci wani sai asuba ya dawo wannan baka da uzurin da ka gaya wa Allah gobe kiyama to shine malam yake cewa duk mutumin da ya bar sallar juma'a a cikin jam'i banda matafi kai matafi an baka dama ko da kana tafiya ne kaga an tsaya irin gefe kana hanyar Abuja ne ko kana hanyar Zaria kana tawa kaga ana jima in kaga daman ka ba sai ka bu ba kuma baka yi laifi ba a wajen Allah in kaga dama kai ka samu wani masallaci na khamsu salawat kai sannan ka raka a biyu ka wuce ka yi daidai baka saba wa Allah ba kuma ladanka ya samu cikakkiya saboda ka dace da sunna saboda kai sunnan da ke kanka shine raka a biyu in kuma kaga dama ka bari in ka dawo gidanka ka yi kuma biyunka za ka yi saboda shari'a ta baka wannan damar in ta riske ka a hanya kenan wannan shine mazabar imamu malik kuma shine ya dace daidai da abinda shari'a ya zo da shi saboda wajibcin sallan ya riske ka ne a hanya imamu shafi'i ne ya ce idan sallah ta farilla ta riske ka a hanya ka dawo gida to za ka cika ne imamu shafi'i ne ya bada wannan fatawar amma yana nan anan kusa kusa alari ka duba cikin alari zaka gani ya kawo cewa idan sallah ta riske ka a hanya ka dawo gida to a yadda ta riske ka a hanyar nan haka zaka yi ta in ta riske ka a gida ka hau hanya yadda ta riske ka a gida haka zaka yi koda kana kan hanya tunda daman asali lokacin da ta riske ka ba halin da kake ciki ba a lokacin da ta riske ka saboda haka sai ka cika shi ina fata mun gane to a lokacin da kake hannun tafiya shari'a ta baka dama in ka ga dama ka yi sallan juma'a in ka ga dama ka yi me ka yi raka abinka wannan ba laifi ba ne bal a cikin malaman musulunci ma akwai wanda ma suke cewa in ka ma yi sallan juma'a baka da sallan imamu abu hanifa abu hanifa da dawudu zahiri da su ibn hazm sun ma tsananta sun ce idan ka cika ka yi sallan juma'a ma baka da shi saboda ai asalin wanda ke kanka shine kasuru saboda shi a ciki akwai hudu ba kaga dole kuma ka zo jimma sai ka saurari me hudu kai kuma a halin tafiya kake kana ne kana da uzurin tafiya a kanka suka tsananta suka ce idan kana saboda suka ce su tunda manzo Allah yake bai taba cika sallah ba a halin tafiya to kai me yasa zaka bi kuma daman ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba hanna nashi take cewa laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul as-safaru qit'atun min al-adab la qultu kulluhu kulluhu azab tace ba dan naji manzo Allah ya ce tafiya wani yanki ne na azaba ba da sai tafiya ma gabaki ɗayan azaba ne saboda duk wanda yake tafiya shine san wannan halin amma kai da baka yi tafiya ba za ka san wannan ba sawa'un a jirgi ne wani ma sai ya tafiya a jirgi kai da kai tafiya a mota ya fi shan wahala saboda yana kamawa ne yanayin yadda tafiyan ya kama haka zai zo maka kuma haka shari'a ta baka dama ka bi shi saboda haka shari'a ta baka wannan damar sai ka yi wanda ka ga ya dace gare ka amma wasu daga cikin malamai suka ce a babu laifi idan ka hada ba yi laifi ba kuma sallar kana nan kuma shine magana mafi inganci saboda an samu sahabbai wani lokaci sukan cika sallah wani lokaci kuma suka yi kasurin su to da hakan laifi ne da sabai ba za su yi ba saboda law kana khairan la sabaquna ilayhi da hakan ba daidai bane da sahabbai ba za su yi hakan ba saboda su suka fi kowa fahimtar Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai malam yace wal uzru shi ko uzurin nan da ake magana kamar bin kamar rashin lafiya la faqata lahu bil khuruj ila al masjid kamar rashin lafiyar da bayi da iko da zai iya fita gida zuwa masallaci bayi da iko da zai iya fita daga daga gida zuwa masallaci yana cikin hayyacinsa amma rashin lafiyar da ya kama shi da ba zai iya tasowa ba yana ganin jiri in ya taso zai faɗi to kaga wannan shari'a ta ba shi dama ya sallah a ɗakinsa kuma ba zai babba masallaci ba fa saboda yawanci zaka ga haka suka yi irin wannan kuskuren haka ma mata musamman irin na gefen masallaci sai ka zance malam wato ya hukuncin da ana sallah liman na sallah kuma sai muka ji an dauke wuta muka daina jin muryar liman wa ce da mata musalla a ba ce ta musallan liman ba ita ta yi sallanta a gida ita kawai abinda za ta jira kiran sallan ladan ladan na kira yana kiran sallah ba ta bukatan ta ce ta ji iqamat liman ko a tada sallah a'a lokacin kawai za ta yi sallar ta to mutumin da ke da uzuri shine mutumin da rashin lafiya ya kama shi da ba zai iya fita daga gidansa zuwa masallaci ba au khawf au khawfun min sultanin zalimin ko kuma jin tsoron azzalimin shugaba saboda lokacin shugabanni na zuwa masallaci sune limamai a ah? sune limamai a wannan lokacin shine liman kuma shine shugabanka kuma shi zai hau mimbari shi zai hudu ba shi zai komai to idan shugaban azzalimi ne kana jin tsoro in kuka da masallaci zai ce a kama ka da sauransu sai aka ce to wannan an maka uzuri saboda lafiyarka <laughs> saboda kada ya maka ta'addanci to kaga irin wannan sai ya ce to an baka wannan uzuri saboda kada ya shiga cikin haƙƙinka wa ma siwa zalika malam yace abinda ba wannan ba fala uzra laka ka da wani uzuri da zai sa ba za ka zo jam'i ba wa man salla khalfa imamin duk mutumin da ya salla a bayan liman falam yaktadi bihi kuma bai yi koyi da wannan limamin ba fala salata lahu wannan mutumin bai da sallah kaga wannan hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim ya rawaito malam yake ya dunkule maka shine innama ju'ila al-imam li yutamma bihi manzo Allah ce an sanya muku liman ne dan ku yi koyi da shi fala takhtalifu alayhi kada ku saba masa idza kabbara fakabbiru yace duk lokacin da ya kabbara harama kuma ku yi kabbara idza qara al imam fa ansitu idan liman na karatu ku ku yi shiru Iza ammana imamu fa aminu yace idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka ku ce amin ku bari sai ya ce amin sai kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya ce amin bayan liman ya ce amin faɗan amin ɗinsa ya dace da na mala'iku duk kuskuren da yi wa Allah ƙananan laifin fuskanka tsakaninka da Allah Allah ya yafe maka haka manzo Allah ce idza qala sami'a Allahu liman hamida yace idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbana lakal hamdu wata ruwaya ce faqulu rabbana wa lakal hamdu wata ya ce faqulu allahumma rabbana lakal hamdu wata ruwaya ta ce faƙulu allahumma rabbana wa lakal hamdu ruwayoyi guda hudu duk wanda liman ce in yace sami allahu liman hamida ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma rabbana wa lakal hamdu duk wanda ka faɗi yayi daidai kaga manzo Allah ya bada sharadi fala takhtalifu alayhi sai ce fa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujjada sai kuma ku yi sujjada kada ka zama ne wan liman ka zama an su liman Allahu azzur kawai ya tafi kasa Allah ya riga liman dagowa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kausasa kalma amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra's himarin wanda ke riga liman ɗago kai bai ji tsoron wata rana Allah ya mai da kansa kan jaki ba ya zo liman ya ce sami Allah bai gama sami Allah liman rabbana wa lakal hamdu sai Allah mai da kan jaki wayo kaga kwai abu ya baki kaga wannan tahziri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga wa'anda suke riga liman ɗago kai to wannan yana daga cikin abin da ke sa mamu ya yi sallah ba yi da sallah hadisin imamu ahmad a cikin musnadinsa ya ce a cikin mutane akwai wanda ke tashi da ɗaya bisa goma ladan sallarsa akwai kuma wanda zai tashi tutan zero ba ko ɗaya ya zo ya yi sallan ya koma amma sallan lada ɗaya ba yi da shi a sallarsa akwai wanda ke samun sulusi akwai wanda ke samun rubu'i akwai wanda ke samun kumusi ɗaya bisa biyar akwai wanda ke samun ɗaya bisa shida akwai wanda ke samun ɗaya bisa bakwai akwai wanda ke samun ɗaya bisa takwas ɗaya bisa tara ɗaya bisa goma akwai wanda ma rabin ladan akwai kuma wanda ma kwata-kwata babu ladan to kaga irin wanda yake gabatar da baya koyi da liman shi yana koyi da gashin ah, wato gashin kansa yana yi abinda shi ya ga dama sabanin abinda liman yayi to automatically zai tashi bayi da lada to shine wanda malam yake mana tahziri anan yake tsawatar da mu akan cewa kada ni da kai mu haka duk lokacin da muke sallah Allah shiryar da mu saboda haka duk lokacin da kake sallah liman ya zama abun koyinka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ba ma yin sujjada har sai mun tabbatar da goshin liman ya taba kasa mu kuwa yaya muke yi eh sharp sharp ko sharp sharp kuma in liman ya sai liman ya dago daga sujjada sannan muke dagowa wani sahabi yace ban taba dagowa kafin liman ba sai wata rana yace liman za Allah yayi sujjada an dade a sujjada manzo Allah zai dago bai dago ba manzo Allah zai dago bai dago ba yace a'a sai na ce me ke faruwa ne ya ce ban taɓa ɗagowa ba sai na ɗace bari zai in ɗago ya ce ina ɗagowa sai na hango ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a bayan manzan Allah a sallah yaro ne Hassan ko Husaini ya hau bayan manzan Allah manzan Allah na sujada sai manzan Allah ya ki ɗagowa har sai ya sauka bai sa hannu ya cire shi ba sai ya kyale shi ya ce ina ganin haka sai na mai da kai da sauri ya ce da aka idan da sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya ce kun ga na dade a sujada ko suka ce eh ya ma'aikin Allah sai ce ɗaya daga cikin jikokina ne ya hau bayana yana wasa sai naga kada in ƙuntata masa har sai ya sauka da kansa ya haka muke wa yaran mu in sun shigo masallaci eh kaga yace na ɗaga masa ƙafa ne har sai ya gama wasan sai ya sauka sannan yin ɗago na tabbata wani idan ya ga wannan wani in a cikin mu ne nan sai ya sallame ya zo ya rankwaci a nan tukunna Allah wani sai ya yi haka sai kafa mai rankwashi sannan ya dawo ya ɓoye ya sujada ka san mutane <laughs> <laughs> akwai wani aboki mu haka yi a saudiya wani yaro ne ke wasa yaron irin yaron laraba nan sai ya zo gaban sa ya wuce da gudu ya ƙara dawa sai ke ka yaron nan mai na ya za ya zo gaban mu yana wasa yaro ya tsaya kenan kawai sai ya kafa ba yaro kusa a bakai yaro na juyowa da rike kai sai ya kau da kai sai ya dinga wani wasa haka kamar ba shi yayi haka ba yaro da ya rike kai yana ta kuka babansa ya zo to shi dai bai san waye take shi ba balle ce wani ne baban ya rike shi ya wuce shi ne wani balarabe ke cewa najeri najeri ma kuwa <laughs> ya ce ɗan najeriya ɗan najeriya ba da mutunci <laughs> wai yaro ɗan ƙarami masu yada ya da ke shi ya ce da yaro da mahaukaci ya ɗaya suke <laughs> ka kaga irin wa'annan tafiyar yana da wahala to a wajen sallah muhallin shahid a ciki shine kada ka riga liman ɗagowa kuma kada ka saba wa liman ka yi koyi da liman wannan shine saƙon da malam yake so ya isar ga ɗan adam ga musulmi ga wanda ke bin aqidan ahli sunnatul jama'a ga irin saukin da shari'a ya zo maka da shi wallahi duk mutumin da ya fahimci shari'a Allah yana nufinsa da alkhairi haka manzo Allah ya ce duk man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din duk mutumin da Allah yake nufinsa da alkhairi Allah yana fahimtar da shi addini idan Allah ya fahimtar da kai addini kafi duk wani mutumi alkhairi a doron kasa sai wanda ya fika fahimtar addini kuma shine ka alkhairi to kaga wannan kadai in Allah ya baka karkace ni Allah ya yi ni talaka yanzu ba kuɗi jama'an duniyan yanzu in baka da kuɗi ba a girmama ka wannan kadai ya ishe ka alfahari fama ataka Allah khairun mimma atahu abinda Allah ya baka ya fi alkhairi akan wanda ya basu saboda kai abinda Allah ya baka ana tafiya da shi ne wancan kuma ana barin sa ne a duniya ina fata mun gane kana da Allah ya fahimtar da kai addini gwargwado ka cewa Allah na san ka da alkhairi shi yasa ka fahimci wannan addinin ga wani can yana da kuɗin yana da kaza yana da kaza amma ba abin da ya sani addini kai da kuma Allah ya baka wannan kuma ya hada maka da fahimta sai ka ƙara godewa Allah cewa lallai Allah na nufin ka da alkhairi shi yasa ya ka fahimci addini wani fa bai da ma lokacin da zai zauna minti goma sha biyar talatin ya zauna ya ji nasiha a'a shi yana ganin yanzu miliyoyi ne suka ɓace yana ganin duk lokacinsa na neman kuɗi ne to ka zo ka mutu ne zaka cewa Allah ka zo duniya rakiya yanda baka gaji da neman kuɗi ba haka shi ma addinin ka kaka gaji da neman ilimin da zaka bauta wa Allah saboda musulunci komai na rayuwarka ba abin da shari'a bata ce ba hatta ba hayan da ka yi fa da shari'a ta koya maka kaga ashe ke kuwa addinin musulunci ya shiga rayuwar dan adam kuma ya saita musulmi sai dai in ka ga musulmi ya karkace to ya ki bin tsarin addinin sa shine sai daga baya Allah kuma ya ɗanɗana masa kudarsa Allah sa mu dace anan za mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inganta wa gaskiya yana tambaya ne cewa ya ji wani ya taba bayani cewa akwai hadisin da ya ce manzo Allah ya ce a hana yara ƙanana da mahaukata shiga masallaci wannan hadisin bai inganta ba yara suna shiga masallaci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasili dan ka san yanda sahabbai suka fahimci addini sabanin mu Abdullahi bin Abbas dan shekara 12 a lokacin bai cika ma 13 ba ya zo da jakarsa mutane na sallafa. ya ketara sahu da jaka ya wuce ya ajiye shi can raƙumi ne afuwan raƙuma ta mace ya zo ya wuce da ita a tsakiyar sahu mutane na sallah ga liman ko sai ya zo ketara sahu haka da raƙumarsa ya hau yana zuwa baki sai ya ɗaure sannan ya shigo ya sallah kuma ya ce aka idar da sallah ba wanda ya ce mai uffan yana fata an gane kaga yaro ne kuma ya shigo masallaci yayi abin nan sanan ga jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na sallah yana juma'a sai ga yaran suna tahuwa suna wasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke eh, hudufa ya tsallako ya zo ya ruko su ya sa su aka fada ya zo sai ya ce inna min amwalikum wa auladikum fitna sai ce soyayya ne na yaran nan na gansu na tausaya musu ya sa na kasa hakuri ne na dauke sai ce duk wanda ke so na ya so su me yake nuna mana wani sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci wani yaro sai sahabin yana mamaki sai manzo Allah yake ce mai kana wa yaranka haka sai ce shi bai taba sumbatan ɗansa ba sai ce ba bai daga cikin alkhairi duk wanda baya tausayawa kanana Allah ba zai tausaya masa ba bi ma'ana wannan bai daga cikin alama ta soyayya ga uba da zai yi wa ƴaƴansa a ce baya tausasa musu baya saka musu jiki kaga sabanin mu yanzu mu mun yarda cewa yaro in aka saka masa jiki yana lalacewa akwai sakin jikin da zaka yi wa yaro zaka yi controlling ɗinsa akwai kuma sakin jikin da zaka yi masa zai yi oban da har zai fada irin wannan da ake magana wanda shari'a ta yarda da shi ka tausasa masa da sauransu shi ne idan ya samu wani damuwa sai zo ya gaya maka a matsayin ka ubansa ko kaza kaza sai ka ce a kaza zaka yi kakkai kaza amma in baka sai da ya girma ka ce ka jawo shi jiki ina yana ganin ka as enemy ne ba zai saki jiki da kai ba saboda tun yana karami ka saki jiki da shi ba sai da ya zo ya girma za ka ji yana wannan dardar din ba zai saki jiki da kai ba kuma duk wani damuwarsa ko da kai ne ubansa ba zai iya gaya maka ba wanda kana da shawarar da za ka ba shi na alkhairi amma saboda rashin sakin jikin nan tun farko zai dinga dardar da kai wani ma ga cikin kuskuren da ake wajen tarbiyyantar da yaro Allah ya ba mu ikon gyarawa na'am atani din okay haka jaki ne ko barakallahu fik na'am <laughs> na'am ba haka wani. sai dai idan ya zama cin bashin zai ci ma mutunci sai ka ji tsoron kada ka zo wannan masallacin ba wai ba za ka je sallan juma'a jam'i ga baki ɗaya ba wannan masallacin da ka san za ka haɗu da wanda ke bin ka bashi dan kada ya ci ma mutunci shine ba za ka zo ba amma ba wai sallan ne ba za ka yi ba ina ganin kila kai ne kai ma maganarsa gurgun fahimta eh yawa to amma sai ka canza masallaci amma ba masallacin kwata-kwata bane ba za ka je ba na'am eh saddin zari'a eh eh eh eh, eh haka ne yayi amfani da wannan ba eh na'am wa alaikum na na'am Eh. Eh. Hmm, wannan kuma kuskure ne kuskure ne babba in aka maka sallama kakka ce wannan yaro ne ko babba ne a'a ka amsa wajibi ne ka amsa wajibi ne ka amsa kakka ce a wannan waye ko kaza duka muna da matsalan nan wannan zai ga a wannan ba click ina bane wannan bai kai matsayi a duk wannan bai taso ba sallama yana gadar da soyayya kuma yana gadar da shiga aljanna to kaga kuwa dukkan mu ba burin mu kenan ba a shiga aljanna to me yasa ba za wa dan uwanka musulmi sallama ba amincin fa Allah fa aminci idan Allah ya amince da kai duk duniya akwai wanda zai shiga abin nan rayuwarka da zai zauna lafiya in Allah ya amince da kai duk wanda ya ce kai zai zai kika sai Allah ya jefa mai bala'i haka ne saboda Allah ya amince da kai kuma duk wanda ya ce zai ga bayanka to Allah sai ya wulakanta shi saboda Allah ya amince da kai duk mutumin da Allah ya amince da shi baya taba tabewa duniya balle lahira to kaga me yasa mutum ba zai yi amfani da wannan ba wato muna rena ma'anar kalmar ne muna rena ta har a aljanna fa kafin ka shiga sai mala'iku sun ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar kaga wannan yana nuna maka muhimmancin wannan kalmar Allah ba mu ikon gyarawa na'am wa alaikum salam eh eh a kuskure ne akwai wanda in an musu sallama sai ce amin wa alaikum salam a akwai ka ce wa alaikum salam shine daidai wancan faɗin amin bid'a ne saboda bai zo a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da mutane an saba da shi amma fa sabon bai sa ya zama daidai ba abinda kawai ya zo manzo Allah yake cewa wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah ko alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wal maghfira duk wanda kai yayi daidai a sunna amma fadin amin da hakan ya tabbata da manzo Allah ya faɗi saboda duk wani alkhairi da kake harsa so shi manzo Allah ya riga ka kuma sahabban manzo Allah sun riga ka zuwa duniya kuma sun fi ka san alkhairi to ba su faɗi ba ka sani cewa babu alkhairi a faɗin haka ta'ala shi ma bid'a ne ba daga cikin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum assalam eh wajibi ne eh eh eh sun yi laifi har wasu daga cikin malamai ma suna suna zafafawa sukan cewa ma ba su da sallah saboda asali shine abu jam'i kuma jam'in a masallaci nan kuma ba masallaci bane ina fata an gani amma sun yi laifi babba Allah sa mu gyara gaba ki daya na'am mata a mata suke wa junansu sallama hmm, mata eh ah ba zai musu sallama ba su mata hmm. wa alaikum salam eh eh akwai hadisai da suka zo amma ba su inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wa'annan ba za ka iya yin sallama ba laifi ba ne na'am wa alaikum salam eh eh a'a abinda a manzala ce in ya ce amin sai ku ku ce amin bi ma'ana kaga idan liman ka san limamin da kake bi sallah yana cewa amin to kakka gaggawan cewa amin saboda manzala ce idza ammana al-imamu fa aminu in liman ya ce amin sai ku ku ce bayan fadin sa amin sai ya kara faɗaitar da kai fa'idan faɗi bayan liman yace fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika duk wanda fadin amin dinsa bayan liman dinsa ya fadi yayi daidai da fadin mala'iku saboda akwai mala'iku a gefe Allah zai yafe masa duk kuskuren da yayi wa tsakaninsa da ubangiji kaga ai kwadaitarwa ne anan in liman ɗinka na faɗi to kakka ce in liman ɗinka baya faɗi shiru yake yi sai ka ce ba laifi a nan yanzu sai ka duba wani liman kake bi yana faɗin amin in yana faɗin amin sai ka jira ko kaga kamar munan limaman mu duk suna cewa me amin ka to sai kai hakuri har sai ya ce amin sai kai ka ce amin bayan sa amma an ka je masallacin da liman baya cewa amin ka san baya cewa yana cewa ghairul maghdubi alaihim waladdallin kai ka ce amin dinka yana fata an gane shi wannan alkhairin ne ku ce masa shi Allah ta mu dace na'am eh ya girman kai ne wannan girman kai ne amma sai dai eh eh wake wai girbe. a'a wannan ba shi ana so ya bada idan musafaha fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musulmi da dan uwansa musulmi suka yi musafaha in suka cire hannunsu karshen fitar da shi hatsin duk kuskuren da suka yi tsakaninsa da ubangiji Allah zai kankare kaga ya haramta wa kansa wannan alkhairi ina fata an gane kai a wajen tarbiyya ba in kai karami ne ba kai ake so ka fara ba babba hannu ba shi ya kamata ya fara baka hannun kai dai ka mai sallama in ya miƙo hannun sai kai ka miƙa amma tunda shi ne babba kai ne karami ina fata an gane a wajen tarbiyya kenan kada ka zo salamu alaikum <laughs> ha ba irin wanda ba ha in ka ce assalamu alaikum in ya miƙo hannu kai ma sai ka miƙa mai in da miƙa ba shi kenan ina fata an gane wannan wajen tarbiya kenan eh <laughs> ah, kuskure ne ka ka mai ai ba kai ka fara badawa ba wannan girmama a shari'a fa kenan dan kada wani ya ce yayi tunanin gaban shari'a baya la'akari da girmamawa tabbas shari'a yana girmama wato babba kamar yadda manzo Allah ya ce bai daga cikin mu musulmai bai cikin al'umma ta duk wanda baya girmama na gaba da shi haka manzo Allah ya ce haka kuma wan babba baya tausaya tausaya wa ƙanana manzala ce ba cikin al'ummata kaga guda biyu da babba da ƙarami. kaga dole me a girmama wancan kuma a tausaya zabu da me yaro ne ƙarami yanzu ina fata ka gane na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am a na'am na'am a na'am na'am eh. da manzo Allah ya ce yi ba eh na'am eh alkunuti ai mutum ba zai alkunuti ba saboda bai tabbata akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda yana bayan liman zai ce zai yanke sallah ne kaga ba zai yanke ba zai yi shiru ne ba yana bayan liman ba har yanzu yana abin nan kaga hadisin Imam Bukhari sai ya fassara maganan fili yace in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim wajen ta tahiyya haka ma shi ma hukuncin ɗaya ne saboda shi bai yi ba shi bai yi ba kaga kafin ya idar shi yana yin abin da zai zai sallame ne kaga ba dama kai kuma ka samu daman yin wannan wannan falalar kaga shi ne ya haramta ma ya haramta maka kai a matsayinka na mamu kana da cikakkiyar ladanka a wajen Allah shi limamin shi ne ke da laifi a wajen Allah ina fata an gane abinda manzo Allah ya ce kenan shi gara mutum ya zama mamu da ya zama me liman ko ya ce in liman yayi sallah mai kyau shi yana da ladansa kai ma mamu kana da ladanka in yayi sallah mara kyau kai mamu naka direct connection ka samu ya tafi wajen Allah amma shi ne yake da laifi a wajen Allah ga gara ka zama mamu da ka zama wa <laughs> ai gara ka ga at all cost naka zai samu shiga a wajen Allah ko shi ne da liman akwai alaman me question mark akan nasa to kuma kaga wannan ya sa ya kamata dole a girmamawa liman Allah sa mu dace na'am na'am eh na'am eh eh akwai alama ai ba za su shiga aljanna ba saboda manzo Allah ce hasada ko yana cin ayyuka na alkhairi kamar yanda wuta ke cin itace kaga me kenan ayyukan sa na alkhairi ne yake lalacewa zai tashi tutan me babu kaga ya tashi tutan babu kuma ina maganin shiga aljanna ya taso saboda ai ba da shi kake ba da wanda ya bashi kake yi ai ba shi ya baka kansa ba misali kuɗi ne Allah bai kaddara kowa sai yayi kuɗi a duniya ba kuma inda Allah ya kaddara wallahi wani ma ba zai zo sallah ba a ce kowa na da kuɗi ai ba wanda ma wani wallahi ba zai zo sallah ba dan ka san fitinan kuɗi wani ma kuɗin ma yakan shagaltar da shi mutum ne ya je karba ya dan karbi kuɗin sa ya zo sallah yayi ruku'i ka san wani lokaci in ka sa kaftani kuɗin yakan dan gangaro ruku'i fa yana ruku'i Allahu akbar sai ji kuɗin ya zo nan ba komai ya ce kutumin uban nan kaga kutuban kuɗi sallah bai ke yi ba ya manta yana sallah ce kutumin ubanni sai da ya haka sai ya ji kuɗin anan zai ce ayyo ayyo ayyo ka duba fitunan kuɗi ka duba sallah fa yake yi wanda annan zai iya ninka mai wannan kuɗin amma ya manta yana sallah ya yi ashab to kudi bala'i ne ina ba ta an gane to shi sa shari'a komai ta tsara mana rayuwa wallahi musulmi inda zai bi tsarin addinin musulunci za ka zauna lafiya kuma Allah bai kaddara kowa sai yayi kudi ba Allah da kansa yace walau basata Allahu rizqa li ibadihi la faqaw fil ard yace da ya mai da kowa mai me kuɗi ne hali da sun koma suna iskanci suna ƙetare iyaka a doron kasa innal insana la yatgha an ra'ahu dan adam yana wuce gona da iri duk lokacin da ya ga yawa Datu. ai komai yake nema yana tunanin zai samu to saboda haka duk abin da ya ga dama zai wa zai gina maka gida ai hatta rigar da kake sawa wanda zai babu dan ka zo wajen tela ya ce ba to kuɗi ne baya bukata kana da shi yana da shi sai me hulan da kake sawa ma sai ka sha wahala saboda wa zai dinka maka to akwai hikima da ka gani a cikin hadisin Imam Tirmidhi hadisul Qudsi ne yake cewa Allah yana cewa inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu al-ghina daga cikin bayina akwai wanda inda zan mai da shi mai kudi, sai kudin ta lalata shi sallah ba zai yi ba azumi ba zai yi ba sai Allah ya shi talaka ka ga shi kullum tsawon gaba kullum kaza da yayi kudi, ba za ka ƙara ganin shi a masallaci ba Allah da kansa shi to inda kaga Allah ya tsaye da kai ka haƙura ka gode wa Allah eh shi yasa manzo Allah ce in kaga wani mutumi ya shiga cikin wani hali na musiba ko bala'i ka ce alhamdulillahi alladhi faddalani ko kuma alhamdulillahi alladhi afani min ibtalahu bihi wa faddalani ala min man khalaqa tafdila sai Allah ya kare ka da abin da ya shiga har abada ba za ka taba fada cikin wannan musibar ba kaga ana koya maka tarbiya yanda zaka mu'amalanci mutane wanda ni da kai ake so mu dinga koyi da wannan sai ka gani na zauna lafiya kai ma ka zauna lafiya a rayuwarka ta duniya a matsayinka na musulmi kuma a lahira Allah kuma ya saka maka da aljanna ina gani kai ne zaka zama na ƙarshe. kada mu kuntata jama'a eh eh eh eh Eh. <laughs> Eh, ka san shi komai na ilimi yana bukatan karantarwa idan baka karantar da jama'a jagorantar jama'a zai yi wahala kaga yanzu misali idan liman aka sa misali ya sa littafi yana karantawa da aka zo kan daidai gaba aka karanta wannan hadisin sai ce to jama'a a yau mun karanta wannan hadisi saboda haka za mu ɗabbaƙa shi ina fata an gane kuma duk lokacin da muka zo sallah ka kaga yanzu ka karantar da mutane ba za ka samu matsala da mutane ba a tashin farko za a iya samu amma in tafiya ya tafiya ba za ka samu matsala ba ina fata an gane to kai kuma da kake mamu daman an ce ka ɗan yi jinkiri mana sai limamin ka ya ɗaga ake so ka ɗaga kaga mu kuma mamu muna da laifi a wajen saboda wani mamu yana jin Allahu akbar ya riga liman ɗagowa ko da liman ka ja ce Allahu akbar sai ka kalle shi an ce kai koyi ne da shi da ka ga ya zauna kai ma sai ka dan zauna sai in ya tashi sai ka tashi in liman ya idan da sallah irin wannan saboda mutane ya zama musu sabon abu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to jama'a kun ga mun yi kaza dama daga cikin karantar manzon Allah ba a so ma mu ya dinga gaggawan dagowa kafin liman ka in kana dagowa ka dinga kallon ya liman yake yi sai sa ka samu sauki ba za ku dinga samun wannan confusion din ba kaga an kai wannan bayanin ina ganin insha Allah yau da gobe mutane za su saba ina fata ka gane Allah sa mu dace na'am zai iya dakatar da kabbaran ba sai ya taso daga liman zai iya yin wannan zai iya yin wannan ya daga kuma in ya ga dama zai yi shi a haɗe in ya ga dama zai yi wannan jikirin sai ya daga duk wanda ya yi ba daidai ne ba laifi ba amma mutane suna buƙatan a koyar da su ka ina fata an gane sannan kuma matsalan da muke fuskanta yau da gobe a wajen mutane waye ke magana? wani zai ce a yaro ne me fa ka saurare shi kamar wani masallaci ne wani bawan Allah yayin karatu da ya gama karatu sai limamin dattijo ne ya kai shekara 70 sai tashi ya ce to jama'a kun ga mun dade muna abu kaza a sallah kuma ashe kuskure ne yau ga malam ya mana karatun nan saboda haka daga yau in Allah ya yarda in mun zo sallah abu kaza za mu dattijo ne yana fita da dare sai dattijan nan suka kira shi me yasa zaka bi karatun yaron nan baka isa ba abinda muka saba shi zaka yi mana to kaga shi ma akwai matsala mutane dole to shi yasa shugabancin jama'a yana da wahala saboda haka wani zaka ga an dan sa shugaba yana zagi waye in kai kai ina gani sai ka fi shi wasu mu'amala da mutane yana da wahala dole sai ka yi haƙuri shi za wani zaka ga yaro ne amma na shekara ɗaya in ka zago sai ka ga ya burbura saboda wahalar da ke ciki amma mutane ba sa ganewa ba ma iya ba juna uzuri akan wani abu kana gani ka yi hukunci ai kaza ne kaza ne shi za zaka ga kullum muna samun matsaloli dole ka dinga ba dan uwanka uzuri akan wa'ansu abubuwa ka ce kila kaza ne kila kaza ne wannan sai rage maka zafin abin a zuciya amma kai tsaye ka ce kaza ne sai ka ga kai kanka in an maka ba za ka ji daɗi ba sai ka dawo kana complain wani yana yi kaza bai ba ni uzuri ba ah to kai ma wani ba yayi ba ka ki shi uzuri inda daɗi kai ma ka ɗanɗana mana ina fata an gane Allah sa mu dace anan za mu takaita jama'a ku yi hakuri saboda tambayoyi da ya shigo kada mu kuntatawa jama'a akan lokaci insha Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare mu da kasar daga dukkan cikin wannan musibar da ke fuskanta kuma mu sani cewa ba wallahi a halin da musulmi yake ciki a wannan kasa mu ba komai ya jawo ba laifi na da laifin ka ne yasa Allah ke ɗanɗana mana kuɗan mu alif lamim ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tunani haka kuna da sun ce sun yi imani Allah ba zai gwada su ba Allah ce wala qad fatanna alladina min qablihim mun gwada waɗanda suka zo gabanin ku fala ya'lamanna Allahu alladina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin dan Allah ya san waɗanda suka yi imani na gaskiya kuma ya gane waɗanda suka yi imani na ƙarya abinda ake bukata da gare ni da gare ka na farko shine tuba ni na san laifin da nake wa Allah kai ka san laifin da kake wa Allah ni in tuba tsakanina da Allah kai ka tuba tsakaninka da Allah ka yawaita istighfari ka gyara alakarka da ubangiji ka gyara alakarka da makwabtanka ka gyara alakarka da iyalinka ni ma in gyara ka gani Allah zai kawo mana canji ko ba zai kawo mana canji ba ina fata an gane addu'a kadai ba ta wadatarwa ba sai mun hada da aiki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ya afka mutane sai su sun canza sai Allah ya kawo musu canji saboda haka wannan halin da muke ciki dole laifina ne da laifinka da abubuwan da muke yi wa juna yasa Allah ke dandana mana kuda kuma Allah na san mu da alkhairi ne shi yasa yake dandana mana wannan kuda dan mu gyara in ba haka ba da sai Allah ya kyale mu sai lahira kuma ya kama yana fata an gane to yana mana ne dan ni idan na gano zan gyara kai ka gano ka gyara sai ka ga har mu koma ga Allah kuma Allah sai sanya albarka a cikin rayuwa. duk wanda ya nufi mu da sharri da addinin da fitina Allah ka maida masa da wannan sharrin a kansa ka sanya wannan tunanin ya zama hanyar halakarsa duk wanda ke nufin musulunci da musulmi da alkhairi a wannan ta tamu Allah ka ba shi ikon sadar da wannan alkhairi ga musulmi duk kuma wanda yake nufin mu da sharri da fitina Allah ka mai da wannan fitinan a kansa ka sa ya zama sanadiyar halakarsa ka yi mana maganinsa ya Allah mu masu kuskure ne mu masu laifi ne mu masu zunubai ne ya Allah kada saboda yawan zunubanmu ya Allah ka daura mana mu gaye daga cikinmu su zama shugabanninmu ya Allah ka tausaya mana ka ji kanmu ka sanya mafi kyawu daga cikinmu su shugabance mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk